This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu muke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. A Ingila ra'ayoyin masu zaɓe ya nuna cewa jam'iyyar Prime Minister David Cameron ta masu ra'ayin mazan jiya ta taka rawar gani a zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar jiya Alhamis. ita kuma majalisar dattijan amurka ta amince da wani kuduri da zai bai wa majalisun ikon nazari da kuma kin amincewa ga duk wata yarjejeniya da ƙasa da ƙasa ta kulla da nufin dakatar da shirin nukiliyar iran a yamal kungiyar alƙaida da ke ƙasar ta ce wani harin da amurka ta kai da jiragen yaƙi cikin watan jiya ya kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta kanin labaran kenan iyayen 'yan matan Chibok suna ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yunkurin da jami'an tsaro ke ikirarin yi na ceto 'ya'yansu bayan shekara guda da sace su. Muna da rahoto. Sai kuma wata badakalar siyasar jihar Niger da ke kara ɗaukar sabon salo. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, juma'a Ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Ingila, ra'ayoyin masu zaɓe ya nuna cewa jam'iyyar Firaminista David Cameron ta masu ra'ayin mazan jiya ta taka rawar gani a zaɓen wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar da aka gudanar jiya Alhamis da Kiris ta gaza samun gagarumar rinjaye a Majalisar mai kujeru hamsin. Sakamakon ra'ayoyin da ƙungiyar kafofin yada labarai ta gidajen rediyo da talabijin suka bayyana jim kaɗan bayan da aka rufe rumfunan zaɓe ya yi hasashen jam'iyyar yar rikaudin za ta lashe kujeru shida, yayin da yar hamayya labour za ta kama kujeru mai tan da tara, ita kuma jam'iyyar snp wato scottish nationalist party za ta tashi da kujeru hamsin da takwas. Masu fashin baki sun ce sai ta yi Mr. Cameron zai ci gaba da rike mukamin sa idan hasashen da aka yi cewa jam'iyyar da wacce suke kawancin gwamnati ta tabbata na samun kujeru 326 tsakanin su. Tun a shekara ta 2010 ne jam'iyyar Mr. Cameron take kawancin mulki da jam'iyyar Liberal Democrats. idan wani hasashen ya tabbata sakamakon zai yi fatali da shirin yakin neman zaɓen jam'iyyar labour da kuma snp waɗanda suka shirya za su haɗa ƙarfi bayan zaɓe domin su kwace iko daga hannun ƴan riƙau mr cameron dai ya yi yakin neman zaɓe kan alƙawarin zai bari a yi ƙuri'ar raba gardama kan ƙasar ta birtaniya ƙasa ta biyar a ƙarfin tattalin arziki a duniya ko za ta ci gaba da zama wakili a ƙungiyar haɗa kan ƙasashen turai Majalisar Dattijan Amurka ta amince da wani kuduri da zai baiwa majalisun ikon nazari da kuma kin amincewa ga duk wata yarjejeniya da ƙasa da ƙasa ta kulla da nufin dakatar da shirin nukiliyan Iran. Wakilan Majalisar Dattijai su 98 ne suka amince da kudurin wakili ɗaya kuma yaƙi. Yanzu dokar za ta tafi Majalisar Wakilai inda ake sa ran su fara muhawara akan dokar makon gobe. shugaba barack obama wanda da farko ya nuna adawa da dokar da za ta tantance yarjejeniyar da amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar suke shawarwari da hukumomin farisa da nufin takaita karfin kasar na kera makaman nukiliya yanzu ya ce zai saka hannu kan dokar idan majalisun dokokin suka amince da ita dokar za ta baiwa majalisun kwanaki talatin su duba yarjejeniyar da sharaɗin kin amincewa da ita a halin yanzu dai iran tana mataki na ƙarshe a shawarwari da take gudanarwa da ƙasashe biyar masu kuri'un dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kuma jamus da zuma takawa shirin nukiliyan iran birki idan ta amince a sakawa ƙasar ta wajen janye takunkumin kare tattalin arziki da ƙasa da ƙasa da amurka da kuma tarayyar turai suka kakaba mata amma a cikin kwanaki talatin da majalisar dokokin amurkan za ta yi nazarin yarjejeniyar shugaba obama ba zai iya janye takunkuman da amurka ta azawa iran ba a yamal kungiyar alka'ida da ke kasar ta ce wani harin da amurka ta kai da jiragen yaƙi cikin watan jiya ya kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta wani dandalin masu aikin leƙen asiri da ake kira Sa'id ya ba da rahoto jiya alhamis cewa rashin alka'ida a yamal ya ce wani farmaki ta sama da amurka ta kai a birnin da ake kira muƙalla mai tashar jiragen ruwa ya kashe nasir bin ali al'ansi da babban ɗansa da wasu mayakan sa kai ansi a madadin kungiyar alkaida a makurdin arabia ya ɗauki alhakin harin da 'yan ta'adda suka kai kan ofishin mujallar Charlie Hebdo a Faransa wacce take amfani da zane wajen barkwanci da yin ba'a ga addinin Islama. A wani taro da manema labarai sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ƙi ce komai kan wannan rahoto. Ya ce ba ma magana kan wannan musamman dai daga inda nake tsaye yanzu game da ƙungiyar alƙaida a zirin Arabia muna ci gaba da matsin lamba a can. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babbar kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi a birnin hague jiya alhamis ta ba da sanarwar cewa za ta fara shari'ar tsohon shugaban ƙasar ivory coast lauren babo ranar goma ga watan nuwamban bana ana tuhumar mr babo da wani hadiminsa na kud da kud charles Gould da laifin cin zarafin bil'adama da suka hada da kisa da fyaɗe da ake zargin an aiwatar da su bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi gardama a kai a shekara ta dubu biyu da goma? a lokacin babu yaƙi ya yi murabus bayan da shugaban ƙasar na yanzu alasan watara ya kada shi al'amarin da ya janyo zanga-zanga na tsawon watanni da ta kamin aka kama shi Mr. Babu ɗin ana zargin Gaut shine kwamandan wata ƙungiyar mayakan sa kai da wacce take da aiwatar da yawancin kashe-kashen da aka yi an kama gout ne a kasar ghana a shekara ta 2013 a nan amurka mazauna wasu jihohi da suke kudanci da kuma tsakiyar kasar da suka hada da jihohin oklahoma da jihar kansas da texas da nebraska sun fara share baraguzai daga barnar da jerin mahaukatan guguwa da ruwan sama da suka ratsa ta yankin suka halaka mutum daya da raunata wasu mutane akalla goma sha biyu guguwar fiye da wato guguwar fiye da arba'in daban-daban suka dira a faɗin yankin suka lalata gidaje kusan talatin da shida da wuraren sana'o'i da kuma gonaki wata mata da ta samu mafaka a ɓangaren gidanta da aka gina domin irin waɗannan bala'o'i ta rasa ranta lokacin da ruwa ya ambali a gidan nata a daren laraba kamar yadda 'yan sanda a jihar oklahoma suka ce galibin ɓarnar ta fi yawa ne a jihar ta oklahoma musamman a ƙauyukan da suke bayan babban birnin jihar da ita ma ake kira oklahoma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da guguwar ta janyo ta janyo ambaliyar ruwa a birnin na Oklahoma da kuma birnin Lincoln a jihar Nebraska da kuma wasu ƙananan hukumomi biyu a jihar Texas. Masana harkokin yanayi sun ce suna tsammanin za a ci gaba da fuskantar irin wannan yanayi mai tsanani a duk cikin wannan mako. Wani sabon bincike da masana suka gudanar ya nuna cewa wato aku bakon dauro yana ci gaba da rage karfin garkuwar jikin ɗan adam na tsawon shekaru lokaci mai tsawo fiye da abin da aka sani a da. Masu binciken da suka wallafa sakamakon aikinsu a mujallar da ake kira ta kimiyya sun ce bakon dauro yana illa ga garkuwar jiki ta yadda ba za ta nuna tuna yadda za ta yi yaƙi wasu ƙwayoyin cututtuka ba, ciki har da cutar sankarau da kuma sanyi ko kuma pneumonia. farfesa a jami'a Princeton ɗaya daga cikin fitattun jami'o'in Amurka da ke jihar New Jersey, Jessica Metcalf, wacce su biyu suka rubuta rahoton ta ce ma'ana shine idan ka kamu da cutar bakon dauro shekaru uku bayan haka kana iya mutuwa daga wata cuta wacce ba za ta yi iya hallaka ka ba idan ba domin ka kamu da wannan bakon dauron ba amma waɗanda suka gudanar da binciken suna da bayani mai faranta zuciya sun gano cewa yi wa yara allurar rigakafi yana rage mutuwa daga wasu cututtuka masu haɗari. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga Najeriya inda iyayen 'yan matan Chibok suke ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da jinkirin ceto 'ya'yan nasu tare da kira ga shugaban ƙasa mai jiran gado janar Muhammadu Buhari ya cika alkawalin da ya ɗauka na ceto 'yan matan na kuma ba da wannan batu fifiko. Ga abin da ɗaya daga cikin iyayen ke cewa a hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya shekara guda da sace 'yan matan. A yanzu haka ana gwagwarmaya a kan cewa a rauke shi Baba Buhari ya yi kokari in ya shika mulki ya taimaka mana ya fitar da wayanan 'yan mata. Shin lokacin da wayanan 'yan mata aka ɗibe su ba hannun shi General Buhari ba ne a hannun goodluck ne da kasan shetima shine gwamna na borno da ya kamata su ne za su yi gwagwarmaya kamin su mika mulki ga wani su gyara su kawo mana 'yan matanmu. yanzu ina tambaya in sun tafi wayanan 'yan mata sai janar buhari in ya zo ya ce cewa a ba hannunsa aka ɗibai wannan 'yan mata ba ya za yi da gwamnati da ya wuce wani yakan iya sa siyasa a cikin mulki daban a tsayar da aiki ba za a yi wancan aiki ba za a ce cewa wancan aiki a na wancan mutumi ne ba nawa ba ne to ni dai rokona shi ne shi baba buhari shi dotijo ne muna roke arziki da shi gudulok zai tafi tun da ma muna ganin matan nan sun cika sakara daya babu muna roka du allah du anabi a yarda harin siyasa a yi zaman gaskiya yadda buhari ya ce cewa shi dai shi dottijo ne zai rike najeriya bisa ga yadda ya gani kuma ba wani cuta ba wani cutarwa to muna fata dai shi zai iya yi wannan aiki amma goodluck dai shi dai ya riga ya tafi kuma waya nan yan mata in an tambaye shi ya ce ya sani in an tambaye gwamna ya sani to in sun sani su dawo babu in sun sani su dawo babu me amfaninsa wato ma na baka ga ana ta gwagwarmayar ganin an nemo su ne kuma yadda gwamnati ke cewa 'yan boko haram kamar harin sari noke suke idan an ce za a kai hari watakila iya ma rutsawa da matan fa irin wannan yanayi an dai gawakinsu ne aka kawo wayan su iyaye suna farin ciki in sun gan gawan 'yan matansu a kan da babu gwanda gawa yana aje ka gama tun da aka ɗibe 'yan matan nan mutane nawa suka mutu a cibok ai an manta kuma duk wanda aka haife shi dole ne ya mutu an lakwaci yayi amma wannan ba mutuwa ba kuma ba a ɗiba a gida ba a makaranta aka ɗiba lokacin da wannan abin yake faruwa sun ce da sanin su abu da sanin ka ya kamata ka ba mai shi kayan shi kuma babu za ka tafi me ka aje a fel na ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi Haka yake kwana hudu bayan da jami'an tsaro suka mamaye majalisar dokokin jihar Niger, shugabannin majalisun sun tsaye da shawarar gazayawa kotu domin ƙalubalantar matakin da jami'an tsaron suka ɗauka. mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar bello angwara ya yi wa wakilin murya amurka mustapha nasiru batsari karin haske dangane da lamarin majalisar mu ma'arfe da 'yan sanda mu dama masu doka ne masu kuma bin doka tunda sun ce mana kotu alkali daga kotu ka ba su wannan daman su 'yan sanda su rufe mana ainihin ofisoshin mu kar mu samu shiga shi yasa muka tsaya mu ma za mu ɗauki abin da muka yi shiri yanzu shine mu ɗauki mataki na gaba mu koma kotun mu kuma gaya ma alkali mu kai kara mu ce to wannan abin da aka mana ya saba ma kundin tsarin mulki kuma ya saba ma ainihin kundin tsarin mu na majalisa A halin da ake ciki dai gwamna Babangida Aliyu ya garzaya kotu domin neman kotun da ta dakatar da 'yan majalisar daga duk wani yunkuri na tsige shi, al'amarin da Honorable Bello Agwara ya ce wannan lamari dai mai sauki ne a wajensu. A mu mai sauki ne ai, saboda ai kowane ɗan adam yana da incin idan abu a hankalinsa bai kwanta ba akan wani abu ya kai kotu shi sa a kai kotu. Don haka don an yi haka ko kuma don an je an kai an ce mu tsaya mu yi kaza wannan ina jin daidai Najeriya don haka mu tunanin mu shine duniya su sa ido su ga menene zai faru a gaba a'a shin hakan ne ko kuma ba hakan ba ne amma akwai bayanai da ke nuna cewa gwamna ma ya muku ta naira miliyan goma goma don ku sassabta wannan al'amari me gaske wannan bayani <laughs> ai ni bana tunanin alhaji ba tsari akwai zancen maganan kuɗi a cikin al'amarin nan ina son fa ka sani in akwai maganan kuɗi a cikin al'amarin nan ire-ire na ni honorable bello ahmad agwar da ire-iren su sa'adatu kwallo muna da aƙida sosai da ba za mu ma sa hannu a tsege ainihin shi wannan tsohon kakakin majalisa ba a yanzu haka dai bayanai na nuna cewa shugaban majalisar sarakunan jihar niger etsunufi alhaji yahya abubakar ya fara wani yunƙuri na shiga tsakanin gwamna Babangida Aliyu da kuma 'yan majalisar dokokin domin kashe wannan wuta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. na duniya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ba wai magani ne babu ba a'a. kamar abin da ake kiran allurar rigakafi ita ce ta yi karanci. Malam Mahamidu Illo kenan, daraktan yada labaru a ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar kan bulan annobar sankarau a ƙasar. Bular wannan annoba za mu ƙara dubawa a wannan fili na lafiya uwa jiki. Masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum. Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda ba za ku rasa ji ba an samu a annobar sankaro a jamhuriyar Nijar har ma ta yi kisa. To amma bayan da aka samu bullar wannan annoba, wasu suka yi ta yaya ta jita-jitan cewa jamhuriyar Nijar ba ta da ko kuma tana karancin maganin jinya. Domin jin ainihin halin da ake ciki na tuntuɓi Malam Muhammadu Ilo, daraktan yada labaru a ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar ɗin. Ga bayanin da ya fara yi mini. Abin da zan shaida muku shine lalle akwai annoba ta ciyon sankarau. Amma abin da yake ba wai magani ne babu ba a'a. Kamar abin da ake kiran allurar rigakafi ita ce ta yi karanci. Amma magani na a ce mutum ya kamu a je a mai magani cikin gidan likita dukkan Nijar ko ina har likita ko ina an kai magani don a shawo kan wannan abu. Amma e yauwa abinda ababu shi ne ko in ce yayi karanci shi ne na rigakafi yanzu yanzu yanzu muka kare eh, mitin da da shugabannin da'irar yamai da in ce sarakuna da kuma duka wanda ke kula da unguwanni duka na yamai yanzu yanzu muka kare da su an kawo abin da ya kai abin za a yi mutum shawa mutum dubu ɗari biyu wanda aka kawo yau din ma muna jiran wasu yau dai bakwai ko? Eh. Bakwai ga watan Mayu. To eh. muna jiran kuma za a kawo wasu wasu wasu abin na shaushawa. Amma mutane ya kamata su gane cewar ba wai magani ne babu ba akwai magani. Alluran rigakafi ne babu. Eh na ya eh, na rigakafi shi ne ya yi karanci kuma a duniya ne ya yi karanci ba wai Nijar ba ne kawai a'a. To ya zuwa yanzu mutane nawa kuka tabbatar sun kamu da cutar kuma nawa ta kashe. To in yau ta kin san jimmai akwai wani abun da ke faruwa lokacin da abu ya tashi irin wannan eh kin san muna shaida wa mutane cewa in ka ji kaman kana jin zazzabi ko ko eh. kana harasuwa ko kuma a ce kanka yana ciwo har ya kai a ce kaman wajen wuya a ce mutum bai iya ya jujuya shi da kyau ko kuma a ce wajen karamin yaro eh, madiga a ce ta hada haka ko eh. abu ne wanda yake in akwai shi in aka riga aka shaida ma mutane da irin wannan magana ko to lokacin da kaga kana ciwon kai ko kaga kana zabi ai gudu za ka yi ko ka ji kai tsammanin cewar ciwon nan abu shi ne a'a sai ya zama kamar mutane da yawa suna zuwa saboda wasu zabi ne gare su wasu kuma ciwon kai ne kawai wasu har suwa suka yi sai a ji tsoro to yau irin da masu ciwon da wanda irin wanda shaida muku yanzu an yi lissafin kamar mutum dubu hudu da dari biyar da sittin da shidda har Eh, biyar ga watan nan da muke ciki to kuma wanda aka samu suka aka Allah shi ɗansu mutum ɗari uku ne da biyu su kuma ba wai an tabbatar cewa duka wannan ce kashe su ba amma dai wanda wanda suka man suka su ga ga irin adadin su ka ce kuma ai kun samu shan shawa ɗin ko an samu allurar rigakafi kenan kuma kuna tsamayen samun ƙari eh muna muna muna jiran ƙari insha Allah saboda hakan an samu dinnan za a je dukka yankunan jamhuriyar Nijar ne a wannan alluran ta da yake a birnin Niamey ne a annobar ta fi tsanani? Eh kin san ta yi tsanani a abin da muke kira mu nan kaman cikin area area inda akwai kaman akwai biyar nan yanayi. To ta biyu ita ce ta fi kamuwa sai aka gano cewar ya kamata a ƙara ƙarfi nan wajen saboda a keɓe lokaci eh, a keɓe. Eh. To sai ya zama yake mai duka game ne ake sai muka ce to duka unguwan eh, in je da'ira da'ira daga biyar ko ina duka aje a yi Kinan za a yi allurar kuma da hakimai da kowa muka shirya wannan abin sun gane eh, ko in mun gane juna insha Allah za a je a yi wannan kuma mun gano cewar akwai yara wanda ba su zuwa makaranta mun ce a yi kokari su ma a tun da an riga an yi littafin su an gano cewar akwai wanda ba su zuwa makaranta su ma za a yi musu allura insha Allah saboda minista ya yi magana bisa ga wannan yaki. wanda bai je lakwal ba ba laifin shi ba ne amma ya kamata shi ma a kula da shi kenan hakiman sun ji magana kuma in Allah ya yarda in ba su fara yau ba ina tsammanin ga gobe insha Allah za su fara saboda maganin eh, eh, shaitawa abin shaitawa din duka yana hannun to ya zuwa yanzu din nan duk wanda ya kamu da cutan ana keɓe shi ne a wani wuri na musamman akwai wani wuri na musamman ne da gwamnati ta kafa na jinyan waɗanda suka kamu da sankarau eh ai kin san jin mai ciwo ne wanda shekara shekaru akan same shi wai ba dole wai sai an keɓe ba ciwo ne kamar saurin ciwon so abin da yana ba tsoro ne saboda mutane suna ganin wasu wasu suka mutu in ya kama su ana yada ta ai ana yadawa mutum yana iya ba wani yana eh, iya ana yada saboda cikin iska ne abin yake amma amma mu abin da muka ce mutane shine muna kira gare su cewar da mutum ya ga alamu abu ko ko kadan yake kai yayi wasa ya gudu ya je gidan likita saboda in ka je gidan likita in ka je da saurin nan to da sauri kuwa insha Allah za ka samu ka warke tunda maganin dai akwai shi kuma kyauta ake shi ba a tambayan dala ga mutum. To yanzu wannan shashawa ɗin da kuka fara samu za ka iya mana hasashen koyaushe za a gama yi? To ai mu mun sa a ce in da hali mun yi ma dukkan yaran da muka muka keɓe. Na haka kenan ba wai ni ne zan ce garin za a kare ba a'a saboda irin adadin yaran in kenan in kamar mun ce mun yi niyyar mu sa kamar tim tim tim ko eh. kamar mu ce mun sa tim ɗari biyu yanzu da muka lisa sai muka sai an sa ɗari hudu da wani abu da kin gani yana ya an je can ma can eh, eh, wajen masu aiki a nan yamai suna iya su hango cewar kuma ya kamata a yi ƙari kenan mu abin da muke so mutane su samu wannan shashan ba ba ba wai za a ce wai mu ƙari yanzu ba ko ko an jima'a to daga ƙarshe wani kira zaka sake wa jama'a to kiran da nake musu shine na cewar shi dai wannan ciwo ne kamar sauran ciwo kuma gwamnati ya yi kokari yadda ya kamata aka sa magani ko ina cikin ƙasar nan kenan duk inda ka je cikin Nijar insha Allahu za ka sami garbo daga gidan likitoci gidan likita saboda ka sami magani na wannan abu kuma na shaushawa insha Allahu yadda minista ya ce kuma muna shaida ma duniya duk gaba daya cewar ana na ana kokari kai ka san eh, in ce miki jimai ba inda ba a shiga ba cewar inda za a samu shaushawan nan za a nema kenan gwamnati yana bisa ga wannan abun yana kulawa kuma wallahi kokarin da ake yi yanzu dai mutanen da muke nan eh, da su lokaci lokaci duka da ba su gane ba amma yanzu da muke ta shashe damu suna gani kuma sun ji gabakin in ce gabakin da bai karya inda minista ya shaida duka kaman kungiyoyi na duniya masu kula da harkar lafiya duka sun shaida musu abin irin cikin abin da ake kenan insha Allahu kokari kuma sai wanda ya karu kuma magani na ce cikin ƙasa ko ina akwai shi kenan a kula kawai a je da sauri saboda a samu insha Allahu ko ya ya kama mutum ya samu ya kubuta to Allah ya sauke Allah ƙara sauƙi. amin amin jimai daraktan yada labaru a ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar. Kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, domin kuwa ana ƙoƙarin shawo kan ɓullar annobar sankarau sai kuma aka ba da labarin cewa an samu bullon annobar murar tsuntsaye. Malam Salihu Isyaku shine daraktan kiwon lafiya a ma'aikatar kula da dabbobi ta jamhuriyar Nijar. Ya yi bayanin yadda aka samu bullon annobar wannan cuta da kuma matakan da gwamnati take ɗauka. A farko dai sai in ce mun samu kamar mutuwar tsuntsaye ne da dama a cikin wata gona ko in ce wani mutum mai gona mai zaman kanshi. Eh. ya samu mutuwar tsuntsaye da dama abin da ya tada mana hankali kaɗan muka ɗauki jini da kuma sauran abubuwa duka wanda ya kamata a ɗauka na control muka tura a bari kitanya mai suka tabbatar muna cewa akwai alamun mura tsuntsaye a cikin gurin to har da haka tunda a cikin kungiyar duniya gaba ɗaya akwai musamman eh, laboratory wannan da aka ce na fadu a can ƙasar italy eh. shine kungiya ta oea ta ba dama ya bayyanar da wannan mura tsuntsayen muka tura wannan sample ɗin a italy daga can shekaran jiya ishirin ga watan april wannan da ya wuce suka ba mu bayanin cewa lalle wannan gonan tana ɗauke da kwayar cuta wadda ake ce ma h5n1 ko h5n1 eh, a ingilishanci kenan to yanzu kenan wannan abu yasa muka eh. ɗauki matakai eh, da gaggawa kahin ma musamman a samu eh, tabbacin cewa ita ce da babban hukuma ta minista na elevage na nyamai na ma'aikatar dabbobi suka ce mana akwai alamu mun ɗauki matakai musamman na cikin gida wanda yake mun hana hana duk wata kaza daga najeriya ta shigo a cikin ƙasar maraɗi ko kuma duk wata kaza da a cikin maraɗi ta huta da cikin maraɗi zuwa wata jiha wannan kuma tare da ƙoƙarin eh, jami'an tsaro da likitocin dabbobi. To yanzu akwai waɗanda suka kamu da mutane da suka kamu da murar tsuntsayen ne? Ko alama duka wannan suna cikin matakan da aka ɗauka bakin lokacin da muka samu labarin lalle murar tsuntsayen ta tabbata daga wannan ƙasar ta Italy. Eh, gwamnatin ƙasa musamman ya rugo a gaggauce muka zo muka samu wannan gonan musamman duka gaba ɗaya muka tattaka duka wani kaza da a ciki. da abin da muka kashe cikin gonan nan wajen kaza dubu biyu da ɗari hudu da arba'in. To da kace da kace eh, kun hana kaji shigowa daga Najeriya to waɗannan kajin da aka tabbatar suna ɗauke da mura tsuntsaye ɗin daga Najeriya suka fito kuma me yasa ne Najeriya ne kaɗai aka daga Najeriya kaɗai Nijar take siyo kaji? Abin da ya samu ka hana daga Najeriya su shigo kahin mu mu samu wannan allobar. a cikin satin najeriya ta riga ta bayyanar da kanta cewa ita tana ɗauke da wannan cutar kenan mu matakai ne wanda tunda suka bayyana da cewa akwai wannan cutar sai muka ɗauki matakai musamman na hana shigowar kajin. Malam Salihu Isaku bai gama yin bayani ba, to amma saboda kurewar lokaci sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. Kuma a yi mana aikin gafarar rashin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya Ma sauraro a nan za mu sallama da ku sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. To a gaida Jummai Ali kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a kasar ingila ra'ayoyin masu zaɓe ya nuna cewa jam'iyyar firaminista david cameron ta masu ra'ayin mazan jiya ta taka rawar gani a zaɓen wakilan majalisar dokokin kasar da aka gudanar jiya alhamis da iris ta gaza samun gagarumin rinjaya majalisar mai kujeru 650 Majalisar Dattijan Amurka ta amince da wani ƙuduri da zai baiwa majalisun ikon nazari da kuma kin amincewa ga duk wata yarjejeniya da ƙasa da kasa ta kula da nufin dakatar da shirin nukiliyar Iran. Wakilan Majalisar Dattijan su 98 ne suka amince da kudurin wakili ɗaya ya ƙi. Yanzu doka za ta bi Majalisar Wakilai inda ake sa ran su fara muhawara kan dokar makon gobe. A ƙasar Yemen ƙungiyar alkaida da ke kasar ta ce wani harin da Amurka ta kai da jiragen yaƙi cikin watan jiya ya kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin ta Wani dandalin masu aikin leƙen asiri da ake kira Said ya ba da rahoto jiya Alhamis cewa reshen alkaidan a Yemen ya ce wani farmakin ya sa wato da Amurka ta kai ya halaka shugaban nata. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. kafin mai sallama bari mu taya iyalan alhaji shehu fetal gombi da na alhaji sa'idu sarkin dalhatu mubi muna auren 'ya'yansu maryam fetal da sale sa'idu dalhatu da za a daura gobe da karfe goma na safiya kofar gidan alhaji shehu fetal da ke garin gombi muna kuma taya malam naziru liman hon da malama khadija ada bello muna ɗaurin aurensu su ma da za a yi gobe da karfe tara na safiya kofar gidan baba bello da ke unguwar wuro dole Ikon jihar Adamawa. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai albarka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabo da ya taya na gabatar da shiri da malam siri da ma injiniya mu jim ko alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.